gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyo afirka mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio ko kuma za ku iya jin mu ta shafe mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Baballe. To Zara'u sabiyar ma'aikaciyar mu ce da ta shigo yau. Tawo masu sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan harkar lafiya inda a yau ma ɗaya ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan cutar hanta wacce a turance ake kira da hepatitis B. muddin idan ka ga fitsarinka ya canza ka ga zazzabi an yi maganin zazzabi a ki tafiya ka ga idanka ya canza zuwa rawaya fatar jiki tana canza zuwa rawaya mutum ya garzaya ya tafi asibiti a gwada shi a gwada jininsa a tabbatar da wani ciwo ne ke damunsa don kar ya kasance ciwon wannan ainihin eh, hepatitis din ne sannan Ah, ya kamata ainihin idan mutum yana kusa da asibiti ya je a gwada shi idan bai da ciwon a yi masa rigakafi. haka ne hafiz da zara'u kun san yadda wannan cutar na ɗaya daga cikin cututtuka da ke hallaka mutane da gaggawa a duniya inda akalla mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ke mutuwa a duk shekara To don haka ne yasa yau za mu tattauna akan wannan cutar kuma za mu gayyato likita domin ya wayar mana da kawunan mu akan hanyoyin da za mu kare kai daga kamuwa da wannan cutar. Sannan kuma wakiliyar mu Hauwa Umar ita ma ta tattauna mana da wasu a Abuja duk akan wannan cutar. Ku kanku masu sauraro za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook. kun san matakan da ake ɗauka domin kaucewa kamuwa da cutar hanta wacce a turanci ake cewa hepatitis b ga kuma yadda kuka amsa mana samu ta farko a yau ta fito ne daga baba gana alhaji dabuwa guru inda yake cewa salam filin yau da gobe shirin matasa To ni dai a nawa nazarin da tunani ban san yadda ake kamuwa da wannan cuta ba, balle har na ɗauki mataki a kanta. Sabida haka na kasance da akwatin rediyo na domin na saurari masanan da kuka gayyato. To ga yadda Musa Ahmad Abubakar ya amsa mana, sai dai mu roƙi Allah ya kare mu daga cutar hanta, saboda galibin mutanen karkara sukan sha sigara a cikin al'umma, sannan kuma ana shan ruwa gurɓatacce. Allah ya kyauta amin. To sai Abubakar Ayuba Mahangi shi kuma cewa ya salam yau da gobe. Hakika wannan lokaci da muke ciki yana da kyau masana akan wannan cutar suke fitowa suna faɗakarwa domin al'umma su san hanyar kaucewa wannan cutar. Hmm. Sai Sani Muhammad daga Karmo Abuja ya ce, Salam yau da gobe, gaskiya matakin da al'umma ya kamata su ɗauka. su kaucewa abin da likitoci suka ce musu kar su yi amfani da shi don kaucewa cutar. To sai lawalli Manchester kan ba cewa yau da gobe babban mataki shine zuwa asibiti domin a yi maka gwaji sannan kuma a baka shawara. Allah ya sa mu dace. To amin daula. Amin haka ne kam. Mm, sai sakon Musa hadarin asuba da magaram ya ce yau da gobe sai Allah. To gaskiya wannan tambaya ta fi ƙarfi na domin haka za mu saurari likita kawai ku tashi lafiya yau da gobe. To mun gode. Mm. Sai abubakar kawo girgir cewa hanyar da za a bi don kaucewa kamuwa da cutar anta ita ce mutane su guji shakar gurɓatacciyar iska da kuma shakar hayaƙi kamar na taba sigari da kuma hayaƙin da ake girke-girken abinci. Muna fatan kuma masana za su riƙa wayar wa jama'a kai. kan yadda za su kara kansu daga kamuwa da wannan cutar. To sai Ahmadu Abacha machina ya ce salam filin yau da gobe mai farin jini tamkar na zinare. Na muku fatan alkhairi, yau kan ba ni da ta cewa a maudu'in naku, amma zan kasance da ku ta na don in samu ƙarin haske a kan cutar hanta tare da likitan da za ku gayyato. To mun gode, mm. likita na nan zuwa kuwa. Mm. sai dauda hudu guru shi kuma cewa tabbas yau da gobe kun taɓo mana inda yake mana ƙaiƙayi domin kuwa mun daɗe muna neman hanyar yadda za mu kaucewa kamuwa daga wannan cutar don haka kamar kullum muna tare da ku domin jin daga masanan kiwon lafiya ku huta lafiya daula salim da hafiz ado da kuma hadiza to mun gode to sai saƙon mahmud salihu ƙauren namoda ya ce yau da gobe wani sa'in dai muna jin likitoci suna cewa a rage yawan shan magungunan gargajiya domin suna haddasa wannan cuta ta hepatitis b amma dai muna jiran ƙarin bayani daga masana kiwon lafiya ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe. sai sako na gaba inda ya fito daga kaka alhaji bukar gursuma da masak jihar borno inda yake cewa salam yau da gobe a gaskiya ba mu sani ba sai dai muna kusa da akwatin rediyon mu don mu sani a zauren yau da gobe. Mm, sai sakon Sufiyan Gumal Zangon Daura ya ce yau da gobe, kariyar hepatitis B, kiyaye shan duk wani abu mai ɗaci, yawaita shan ruwa ko rake, wannan su ne matakan da za a iya yin rage rigakafin hepatitis B. To sai Adamu biyu biyar ɗinguru shi ma ce waye salam yau da gobe, ni ana wa tunanin sai ka kamu da cutar ko waninka ya kamu da ita? sannan za ka san matakin da za ka ɗauka na kaucewa cutar to muna addu'a Allah ya raba al'umma da wannan to mala adamu amma dai muna tafi da likita ban san yi garajen magana ba haka bane amma ka zauna kusa da akwatin rediyon ka don ka saurari likita akwai matakan kariya sosai gaskiya ne dakta daula <laughs> sai sakon yusuf baban gaji a'a za mu kasance da ku da akwatin rediyon mu don mu san su To sai Ashir Hassan Tukno daga Yola jihar Adamawa inda yake cewa salam yau da gobe ne a gani na maganin kaucewa kamuwa da cutar hepatitis B shine rage yawan mu'amala da abubuwa masu ɗaci kamar shan maganin gargajiya ba tare da shawarar masana ba. To sai saƙon Balaraba Musa inda ya ce ka ji tsoron Allah kuma ka kasance kana yawaita addu'a Allah ya raba ka da cuta. idan ka yi haka to insha Allahu za ka kare kanka to fa daula <laughs> to amma akwai rigakafi aiko shi ne ai an ce in kunne ya ji jiki ya tsira kuma mm. rigakafi ya fi magani za a hada da addu'a amma kuma a hada da zuwa asibiti gaskiya mm-hmm. mm. dan shi Allah da ya bada cuta kuma shi ya ce a nema maganin cuta gaskiya to sai wari malam bare bare zuwa Allah sa na faɗa wannan sunan daidai Hafiz. Mm. Daga jihar da magaran cewa salam yau da gobe kwana biyu to gaskiya yau kam ba mu da ta cewa akan wannan maudu'in naku amma za mu kasance da ku domin jin shirin yadda ta kaya. To sai sakon injiniya Zakar Musa Girgir ya ce yau da gobe hakika wannan amsa sai dai jami'an kiwon lafiya muna jiran amsa domin kaucewa kamuwa da cutar hanta. Allah ya sa jama'a za su bi shawarwarin masana kiwon lafiya domin gujewa faruwa hakan. To sai Sanusi Ibrahim Kakumi inda yake cewa salam yau da gobe tabbas ni dai ban da masaniya akan wannan amma zan kasance tare da ku don jin wannan shiri mai mahimmanci ku tashi lafiya to mun gode. To sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Zainab Musa mai addu'a To ni dai ba ni da wata masaniya akan wannan tambayar taku, amma zan kasance tare da ku domin in ƙaru, ta ce insha Allahu. To haka ne kam, to mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. To Madalla yanzu bari mu ji tattaunar wakiliyarmu Hauwa Umar a zauren yau da gobe. Masu sauraronmu barkan da warhaka a tare da ni a wannan zaure akwai Isa Ma'azu Darma Katsina. Ibrahim Musa. So, inda kuma za mu tattauna kan cutar hanta wanda a turanci ake kira hepatitis B. Hepatitis wata ƙwayar cuta ce da ke addabar ɗan adam wanda takan taɓa hanta a wasu lokutan kuwa takan haifar da doguwar rashin lafiya To Malam Isa shin ka san wannan cuta ta hepatitis da ke taɓa hanta? Eh nikan ji ana yawan maganganunta caga irin banna da take yi wannan cuta. To Malam Ibrahim Kaifa ka san wannan cuta ta hepatitis B da ke taɓa hanta? Da kwarai da gaske na santa da illan da take yi saboda na tsinci kaina a wani aiki da na yi da ainihin primary health care haɗi da wasu ƙungiyoyi na turawa mun zagaya a lokacin saboda wayarwa da al'umma kai akan wannan cutar saboda haɗarinta da kamantaceniya da take yi da wasu cututtuka tana tana fakewa da wannan cututtuka tana ainihin lalata kumbura al'umma hanta sannan kuma tana kawo ma ina ga in ba na manta ba ainihin ciwon jejin ita ainihin hantan kanta wanda in aka yi ma tafiya Karshen ta sai an cire wannan hantan an yi dashenta so na samu cikakken bayani a kai a lokacin da muna wannan zagaye-zagayen sannan kuma naga tana da alaƙa da ainihin mutum da muhallinsa saboda zan iya tunawa idan mai wannan ciwo ya yi haya, aka yi amfani da wannan ruwan za a iya ɗauka kuma mafi yawanci mutanenmu da suke karkara suke amfani da ainihin ruwan kududdufi sannan mace mai ciki za ta yi haifan yaro da wannan ciwo da dai sauransu kuma ciwon a al'adance wasu za su ce mata shawara wasu za su ce mata lisuwa sannan kasancewa tana kama da zazzabi mutane za su ɗauka malaria ne su ta shan magani saboda likitocin nan ba ƙauye suke zuwa ba amma da wannan eh, gaba ina ga abin da ya kamata ƙananan hukumomi kafin mu je ga abin da ya kamata bari mu koma ga shi malam isa shin ka san abin da ke kawo ta duk da shi ibrahim ya dan yi bayanin eh, wasu daga cikin abubuwan da ke kawo ta shin akwai wasu abubuwa da kai ma ka sani da ke kawo wannan cuta ta hepatitis b da ke taba hanta eh ta bakin wasu ba'ar likitoci na samu bayanin cewa ga abubuwan da daga cikin wanda suke haifar da ita na farko idan wani ya yi amfani da cokali wanda yana dauke da cutai kai kuma da ka dauka baka wanke shi ba kai amfani da shi za ka iya kamuwa da wannan cuta sannan kuma abu na gaba shine idan ma kofi aka dauka mai cutai ya ɗauka ya amfani da shi kai ma an ka ɗauka za ka iya kamuwa sannan in zufa da zufa suka haɗu ana aiwatar da wannan ana samun wannan haka kuma har harka jima'i in ta ratsa ga mai wannan cutai kuma yana ana kamuwa da wannan da sauransu akwai su daban-daban abubuwan da ke haifar da ita Na'am to Ibrahim bari in dawo gare ka duk da dai ka ce tana da kamanceceniya da zazzabi a wasu lokutan banda zazzabin akwai wasu alamomi da kai ka sani da ke kawo da eh, suke nunawa cewa lalle mutum ya kamu da cutar wato alamomin hepatitis? E, a ciki akwai amai akwai ficewar gashi sannan kuma akwai kuraje wanda suke kama da toto sannan kuma ina ga akwai ainihin mutuwar gaban jiki shi ya sa mutane mu suke kiranta shawara ina ga waɗannan su ne zan iya tunawa a alamominta amma ina ganin ita wannan ciwo wannan cuta tunda likitoci ba zuwa ƙauyuka suke ba sai ka kai kanka ina ga yana da kyau a sanarwa da al'umma a yi amfani da ainihin karamin matakin kiwon lafiya na farko sannan a yi kokari a binciki mutanen da ba su da ita gaskiya a yi rigakafi don yanayin yadda al'umma mu suke za su yi ta mutuwa saboda wannan cuta ce mai haɗari haɗarin gaske to uh, mana isa bari in dawo gare ka duk da uh, kai dai cutar ka santa amma dai baka yi mata wani sani sosai ba kamar yadda ka mun bayani shin ka san wasu daga cikin alamominta to daga cikin alamominta mafi yawa ni na dan ji kaɗan daga bakin likitoci wanda suke bayani alamominta zai zama cewa kamar ana kamuwa da wasu kuraje waɗanda za a yi ta fama da su ko zazzabi a yi ta fama da shi shi yasa yake da muhimmanci su kuma likitocin suke magana cewa duk inda mutum ya ji wasu abin da bai gane mawa ba maimakon ya ta sayan magunguna yana sha to ya kamata ya gaggauta ya je ya ga likita domin likita ya fitar mai da menene me ke faruwa ya kuma za a yi wannan shi ne mafita To Malam Isa ka san cewa cutar na da haɗarin kama kowa wato babu babba babu yaro ka san da haka? To duk in aka ce wannan cuta ce wadda musamman ma ana ɗaukar ta kuma ta hanyoyi daban-daban. So za ta iya kama babba za ta iya kama yaro. Don haka in ma me za a yi na rigakafi ko wani abu yadda za a yi ma yaro to shi ma babba ba za a rasa yadda za a yi mashi ba. Ah, to Malam Ibrahim duk da dai ka ce uwa takan ba wa ɗanta watakila a wasu ayyukan da ka yi a can baya. Shin ta yaya uwan nan take bawa ka san ta yaya uwa take bawa ɗanta wannan cuta? Eh, duk da ba ni da cikakken bayani Amman mafi yawanci a lokacin da wata ungozoma ta yi mana lakca a wannan lokacin in zan iya tunawa take nuna muhimmancin ainihin mata suke zuwa awo ake gwada jinin su a sani ko suna da shi ko ba su da shi domin a kare ɗa daga samuwa da wannan abin ciwon idan ta zo aihuwa a nan ne na ji e, wannan bayani kuma ina ga ya fa zama wajibi matsawa mu musamman wadanda suke karkara musamman matanmu iyayenmu mata suke yawan zuwa ainihin kananan asibitocin da gwamnati ta gina musu domin duba lafiyansu ba lalle sai suna da ciki ba da su da 'ya'yansu saboda su iyayen su ne ainihin eh, ginshiki wato foundation na yara da lafiyansu da tarbiyansu da komai sannan kuma kokari a kaucewa ainihin eh, gargajiya da camfe-camfe su ma suna hana ainihin mafi yawancin mutanenmu zuwa asibitoci a gwada lafiyarsu mana Isa barin dawo gare ka, ka san cewa ita wannan cuta tana da rigakafi? e na sani tana da rigakafi wanda akan yi ma ƙananan yara ma so sannan kuma su ma manyan yayin da suka girma su ma akwai yadda ya kamata a ɗauki matakin yi masu rigakafin kuma ana nasara duka gaba ɗayan sun aka aiwatar da haka din To Mala Ibrahim uh, duk da cewa a wancan lokaci da kunyi ta yawo kuna wayar da kan jama'a yaya za mu kwatanta wayar da kan jama'a akan cutar hepatitis da ke taba hanta yanzu da kuma wancan lokaci? An samu gaba a ci gaba saboda a yanzu akwai kafafen ainihin sadarwa na zumunta kala-kala. sannan gidajen rediyo sun karu ainihin na karkara wanda suke magana da yarurrukan da al'umma suke saurara a kowanne ga kowace jiha tana da ainihin gidan rediyo nata mai zaman kanta wanda eh, ina ganin a lokacin daga hausa turanci sai rabanci ko ibo mafi yawanci gidajen rediyo na ake samun ma'aikatansu amma yanzu abin ya yawaita saboda haka ina ganin wayar da kan al'umma a yanzu ya fi yawa to amma kuma karɓar abun ne har yanzu yana buƙatar a yi nazari a kansa sannan a dada inganta shi domin ainihin eh, mutanenmu musamman da suke karkara su mori ainihin eh, wayarwar da ainihin sauran kafafen watsa labarai suke yi ya kamata a shiga lunguna da ƙauyuka aiwa mutane bayani da ina yaro na san ana amfani da majigi za a je cikin gari ƙauye a samu dagaci ko mai gari ko mai unguwa a kafa wannan magiji a yi kamar wasan kwaikwayo mutane su gani mutanen nan masu wasan kwaikwayo sun sa suturu irin nasu na ƙauye yana nishaɗantar da su kuma abin yana shigar su so wannan yana taimakawa wajen a karbi abu ko da ko a haka dai za a ci gaba da har Allah ya sa duka kuma 'yan bokon mu da suka tsinci kansu an haife su a ƙauye da karkara suka samu wannan ɗaukaka ya kamata suke ɗan samun lokaci kaɗan suna aikin sa kai suna wayarwa da mutane kai akan irin waɗannan abubuwa musamman a zamantakewa muhalli da kuma ainihin alakar muhalli da zamantakewa da cututtuka masu yawa ba ma lallai sai wannan ainihin ciwon hantan ba. To Malam Isa idan na dawo gare ka duk da shi Malam Ibrahim ya mun bayanin ta yadda aka yi ma ya san cutar har kansu ya waye akan cutar. Kai ta yaya aka yi ka san da cewa lalle akwai wannan cuta da kuma take saurin kama mutum ko kuma ake saurin ɗaukanta wato hepatitis mai taɓa hanta. to ni hanyoyin da na sani suna da yawa ta hanyar da na san wannan akwai wata samina da aka yi a naikon luxury abuja wanda mun samu halartar ta a nan wurin ma an gudanar da wannan lakca akan wannan bayani ɗin haka sannan bayan wannan bayan wannan kuma za ka ji sau da yawan lokata akan samu wasu kafafen watsa labaru wanda za a samu su likitoci a nemi su tambayoyi suna amsoshi akan wannan wasu kuma suna kirkirar wasu programs akan irin wannan kuma suna bayani jehi jehi dai amma ba wai ya yawaita ba ne irin yadda ya kamata a yi shi ba haka ake ba gaskiya ya kamata a ƙara shi na wayan mutane da kai ta hanyoyi daban-daban yadda za su fahimci abin su gane su ƙetare ma abin ya zama ce an samu zaman lafiya an samu lafiya ingantatta. Na'am kamar a asibitoci haka ko kuma wani, lokaci haka ka kai ziyara asibiti ko wani talarura larura ta kai ka asibiti an taɓa tara ku domin wayar muku da kai akan ita wannan cuta ta hepatitis a asibitoci? To su um, likitoci da ke akwai waɗanda ke akwai a asibitoci suna da kafofin da ko kuma hanyoyin da suke ganin da su suke amfani wurin wayan al'umma da kai ta wasu cututtuka ire-iren wannan amma duk yanda ake abu saboda yawaita al'umma a yanzu wani abun za a yi mutum baina wani abu kuma ana iya yi a yi sa'a mutum ya ji dan haka dole sai dai a ƙara kira gare su su ƙara faɗaɗa kiran yadda za a zo a gamsar da mutane a fa'idantar da mutane saboda yawaita da al'umma suka yawa yanzu ya kamata a ƙara ma abin yawa yadda za a yi kowa ya ji abin da ake ciki ya kiyaye domin a samu lafiya ingantatta. na'am to baya ga haka eh, wace shawara za ka ba wa mutane watakila a ɗan ƙaramin sani da kai wa wannan cutar ko akwai wani shawara da za ka ba wa mutane domin ai za a iya kare kai daga kamuwa da wannan cuta to ɗan tsokaci akan yadda mutane za su kare kansu to um, kamar yadda aka hidi ciya ga hanyoyin da ake samun waɗannan cututtuka to ya kamata a ce mutum in ya ji ana cewa in kunne ya jiki ya tsira kamar yadda aka ce ana fuskanta shi ta fannonin mata so ya kamata mutum ya kiyaye ya tsaftace kan shi daga hanyoyin da zai zo ya sadu da wasu matattaki a hanya wanda ba nashi ba sosai zama cewa tanan ya kubuta ya kare kansa daga wannan sannan kuma yayin da ka gane cewa ga wani na ta dauke da cutan nan to ya kamata shi ba kyamata shi za ka yi ba kai kokarin gamsar da shi ya gane matsayin cutar a wurinsa ya gane illar da za ta iya ma wani shi da kan kan shi wannan din sai ya kiyaye in yana son zaman in yana son lahiya ga al'umma shi ya samu matsala shi ma sai Allah ya bashi lafiya sanadiyar wannan ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum Musa he ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga Kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Mustapha Munir. Wa alaikum salam. Barka da Yawa, Dakta, barka ka dai. To dakta yau muna magana ne akan cutar anta wanda a turanci ake kiran shi da hepatitis B. To, ina ga ya kamata mu fara daga bayanin ita kanta cutar me ya take ya ake ɗaukarta. Ita cutar hanta mm. wato hepatitis B cuta ce ta jini wacce kwayar cuta kalar virus. ke janyo ta to illar irin waɗannan cututtuka na hepatitis ne a cikin jini suke sannan kuma sun ana saurin ɗaukar su duk inda jinin ɗan adam ya haɗu da na wani wato matakan ɗaukanta ne uwa za ta iya sa wa ɗanta da ta haifa miji zai iya sa wa matar mata za ta iya sa wa mijinta sannan duk wani mataki da ake yi a wanzamai wanda ba sa tsaftace kayansu wasu ba sa tafasawa ko kuma su sa sinadarai wanda na kashe kwayar cuta a kansu su aka yi wa musamman wajen abin da ya shafi kaciya ko yankan beli a musamman wanzamanmu na gargajiya wanda sai a jera yara goma ashirin da wannan aska guda ɗaya a ce za a yi musu kaciya to wannan ma ana ɗaukata. Mm. wato duk waɗannan hanyoyi ne da jini koya yake na wani ko kuma wani abu da ya fita daga jikin adam wani ya haɗu da na wani shine ake ɗaukan cutar wannan kwaya cuta ta hepatitis b sannan babban matakin kariya na cutar hepatitis b shine allurar rigakafi da ake rigakafin hepatitis a ah, wannan cutar hanta ana yin sa ga jariri a daidai sanda aka haife shi allura ta farko da ake kamar wani lokacin ko a haihuwa ko kuma a kwana bakwai sannan a sake maimaitawa a zuwa asibiti da ake na wata biyu ko wata uku sannan a sake maimaitawa a zuwa asibiti da ake na allura na wata hudu kun ga duk jaririn da aka haifa ya zama iyayensa sun jajirce sun yi kokarin zuwa wannan allurar rigakafi akai akai aka samu cikakkun allurar na guda uku zai samu kariya ga babba wanda bai sani ba ko ya samu wannan kariya ko bai da ita ko da yaron ne in gaji asibiti za a iya gwada shi a yi masa allurar rigakafi jininsa yana da wannan cuta ta hanta ko ba shi da ita in ba shi da ita sai a yi masa rigakafi mm. in har kuma ta riga ta shiga gaskiya tana da wahala fita kuma maganinta yana ɗawainiya za a sha magani na tsawon lokaci tana da magani amma sai an sha magani na tsawon lokaci an yi kuma ɗawainiya idan kuma aka yi rashin sa'a sai karfi a jikin mutum bai nemi magani ba za ta iya sa farkon alamanta tana kama da kamar shawara launin ido ya canza kasala kumburin ciki in har ta nisa ta nisa sai ga ta sa irin wannan mutum cikinsa ya kumbura sosai da har sai likitoci sun sa allura sun dinga fitar da ruwa daga cikinsa wani lokacin har ta zama cutar daji har ta iya wanda zai iya kaiwa ga rashi ko kuma dai ɗawainiyar rashin lafiya saboda haka wannan cuta ce mai saukin shiga mai saukin karewa mai wahalar warkewa wanda su ne kullum irin cututtukan da muke kira akan a nemi rigakafin su a ɗau matakai na kare kai wanda a rage yawan sannan wani abin takaici shine wannan cuta ta hepatitis tana da yawa a al'umman bincike ya nuna kashi ɗaya bisa goma na na mutane 'yan Najeriya suna ɗauke da wannan wato a duk mutum ɗari in ka ɗauka za ka samu mutum goma masu ita saboda haka abu ne da ya kamata a ce mutane suna kare kansu ko da duk manya ko da suke ko ma'aurata ne ko suna shirin yin aure za su iya kare kansu ta hanyar zuwa su je a yi musu rigakafi ba a girma da wannan rigakafi in ba a yi ma kana yaro ba ko kuma ba ka da tabbas din amma ko ba amma ba kawai ka je asibiti ka ce ka shawara da likitoci su yi ma wannan allura ta ciwon hanta. Mm. To, wai shin kowane irin asibiti za ka je ko kuwa a'a za ka je asibiti ne na musamman wanda ake yin wannan rigakafi? To, duk asibitocinmu duk da suke ko'ina a ƙasan nan a ƙasashenmu inda har ana allurar rigakafi akwai wannan rigakafin ta ta mm. Ba sai wani na musamman ba, musamman inda harkar rigakafi ne. amma in har cuta kuma ta riga ta shiga wani lokacin su wannan asibitin za su iya dubawa su ga tafi karfin su tura mutum asibiti na gaba saboda ciwon hanta ciwo ne mai rikici wanda da yawa gwaje-gwajen da magungunan sai an tura mutum ga a asibitoci amma ita allurar gaskiya ana samun ka a duka asibitocin to likita lokaci ya yi mana halinsa Ah, muna godiya sosai daula likita lokaci yayi hali hmm. ina son da tambaya ɗaya amma ina jin kila dai dole mu sake dawa don saboda an ce akwai bambancin c da b din to mako mai zuwa insha Allah za mu dasa akan wannan domin mu ci gaba da sani kuma su ma kansu masu sauraron mu ba su damar su kira su maka tambayoyi akan wannan cutar hmm. mun gode kwarai sai wani mako likita To jama'a a nan ƙarshe muka kawo wannan shirin a madadin Hafiz Baballe tare da Zara Ufage ni Daula Salim ke cewa mu huta lafiya.